حي على الصلاة حي على الصلاة ولا الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الله الحمد لله الرزاق العليم القادر المقتدر يعطي من يشاء ويمنع بيده الخير والفضل خلق الخلق وجعل لهم في الأرض معايش وقال جل وعلا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون أهل لعباده البيء وحرم الضبا قال جل وعلا وأهل الله البيء وحرم الضبا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن آد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأشهد أن لا إله إلا الله القابض الباسط بيده الملك وهو على كل شيء قدير وأشهد أن حبيبه وخليله محمد عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اعلموا أن الإسلام دين دعا أمته إلى التكسب والسعي في طلب الحلال ونهى عن البطالة والعجز وقال رسول صلى الله عليه وسلم رسول هذه الأمة ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من أمل يده وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من أمل يده أخرجه الإمام البخاري عن المقدام بن معدي يقرب عباد الله ولقد قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي هو والطير ولنا له الحديد أن اعمل سابقات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير فدلت هذه الآية على أن أنبياء الله كانوا يكتسبون الحلال بأيديهم وقال أن ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام ولسليمان الريح غدوها شحر ورواهها شحر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يذق منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من مهاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور عباد الله تذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول هذه الأمة وقد قال عن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان داود عليه الصلاة والسلام لا يأكل من إلا من أمل يده أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما قال صلى الله عليه وسلم عن زكريا نبي الله كان زكريا عليه السلام والسلام نجارا أخرجه إمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكما قال كما قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان أجيرا في أهل مدينة قال إني أريد أن أنكهك إهدى ابنتي هاتين ألا أن تأجرني ثمانية هجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصابرين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما بعث الله نبيا إلا رأى الغنم فقال أصابه صلى الله عليه وآله وسلم على وأنت يا رسول الله قال نعم حتى أنا كنت أرآها ألا قراريط لأهل مكة أخرجه الإمام البخاري فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى عباد الله بالانتشار في طلب الحلال بعد أداء فريضة الجمعة قال أصدق قائل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذلوا البيت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين عباد الله إن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا في مناسك الحج أباح لنا أن نطلب الحلال ونكتسب الحلال يقول تعالى ليس عليكم جناه أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين وعن أبي عبد الله الزبير بن الأوام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يأخذ أحدكم أهبله ثم يأتي الجبل فيأتي بهذمة من هطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس آتوه أو منعوه أخرجه الإمام البخاري رحمه الله عباد الله فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله له الملك وله الفضل وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على نبيه خير رسول أرسل وعلى صحابته الكرام ولا تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جمعوا خطبا ننتام تيو تشاقيا قوة ديسمبر ميلادية 2020 tana magana ne game da muhimmancin mutum ya tashi ya neman makansa maimakon ya dogara da wani ya bashi maimakon ya dogara da hanyar da bata halatta ba ya je ya neman makansa wanda wannan ita ce hanya ta rayuwa kuma ita ce hanyar da mutum zai yi addini cikin kwanciyar hankali ba tare da tsangoma ba idan ka kwanta da wani zai baka ko addini ka zai samu na kasu ballinta ma rayuwarka gaba ɗaya ya ku bayin Allah Allah mai girma da ɗaukaka ya gaya muna cewa ya ba mu dama mu zauna a doron duniyan nan kuma ya fore muna ma'aisha ya kore muna hanyoyin rayuwa idan ka gwada wannan hanya ka ta ci ba to akwai wata hanya kuma Allah ya kore ma ita sai ka yi kokarin ka nemo kar ka tsaya a guri ɗaya ko a gari ne ka zauna ka ga ka nema baka samu ba canza gari je wani guri inna abdullahi wasi'a kasa Allah tana da faɗi ba guri guda ba Allah bai kunkunta ma ba Allah bai yi ka duniya don ka zo ka rayu cikin rayuwa mai kunci ba Allah ya yalwata maka shi yasa yayi duniya da faɗi yadda za ta iya ɗaukar ka ta ɗauki wasu don kada ka zo rayuwar duniya ka shiga cikin kunci in ka ga ka shiga cikin kunci to akwai contribution da ka bayar na faɗawa cikin wannan kuncin ya ko bayan Allah saboda tausai da Allah ke tausan mu Allah ya halatta mana ciniki kamar yadda Allah ke cewa wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta muna mu yi ciniki mu je mu sau mu saisuwa mu nemi ta hanyar halal wanda za mu wadata iyalanmu su wadata makota su wadata mu yi amfani da wannan dukiyar kuma sai mu je mu sai aljanna da wannan dukiyar ya ku bayin Allah neman duniya a lahira wato neman duniya ga dan adam wani abu na da ke iya zama wajibi saboda da dukiya ake ibada kamar yadda muka gabatar ibada kuma ya zama ingantattar ibada dukiya ake amfani da ita a sai aljanna da dukiya mutum ke ɗaukan nauyin da Allah ya ɗora masa na ciyar da iyalinsa ne musu sutura na kulawa da lafiyarsu na ababen da suka shafi dukkan na ɓangarori rayuwa gaba ɗaya shi yasa Allah ya halatta muna ciniki ya halatta muna nema abinci ya ko bayan Allah annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ɗan adam bai taɓa cin wani abinci ba wanda ya fi zama mai alkhairi a hannunsa fiye da a ce ya ci abinci wanda hannunsa ya je yan nema ka je ka yi aiki aikin hannunka ko ka je ka yi kasuwanci ko ka je duk wani abun da kai ne karfinka ne guminka ne ka je ka nemo shi to ba abun da za ka samu ka ci mai alkhairi a gare ka kama wannan wanda ka je ka nemo don annabi ya nuna ma muhimmancin ka tashi tsaye domin ka nema yake muna ba ma wannan ba har annabawa Allah aikin su kenan yake ga annabi Dawuda alaihi salatu wassalam ya kasance bai cin komai sai abin da ya nemo da hannunsa annabi Allah ne wanda Allah yake son sa Allah yake kaunarsa amma a hakan kuma sai da ya je ya samu sana'ar da yake yi domin ya ci haka Allah ke gaya muna cewa lalle annabi dawud alaihi salatu wassalam Allah ya bashi falala babbar falla wala qad ataina dawud minna fadla mun ba dawud falla mun bashi babbar falala cikin falalolin da muka bashi har da duwatsu suna masa biyayya idan yana zikiri ya jibalu awwabi ma'ahu wat-tayra muka ce ma duwatsu ku yi kuka tare da annabi dawuda ku yi zikiri tare da annabi dawuda ku ambaci Allah tare da annabi dawuda kuwa annabi da'a annabi Allah lokacin da yake zikiri ku kama masa wannan fa dutsi fa wanda yake jimadat ne aka sa yawa annabi Allah biyayya yau ba dutsi ba ko mutanen masallacin nan kawai aka baka aka ce suna biyayya bisa ga umarninka in kace ayi za su yi in kace su bari za su yi ba karama farala ne Allah yi maka ba ballen ta duwatsu ballen ta hadda tsuntsaye banda sauran mutanen da Allah ya bashi wannan ba karama farala ce ba Allah ya ce to wannan falalar fa da Allah yi masa ba ta tsaya a nan ba wa alanna lahul hadida kuma muka fore masa muka sassauta masa karfi yana sarrafa ƙarfe yadda ya ga dama kenan yana kiyan karfa domin ya samu abin da yake ci ga duwatsu ga sauran ababen da Allah ya bashi amma a hakan fa kuma kira yake yi yau idan wani mutum ya je dan samu dan kudinsa yan kada abin da ke ganin cewa ya wuce zama makeri ba ma wannan ba wani zai je ya yi makaranta ya kare digiri ɗinsa na ɗaya wani ma digiri na biyu wani digiri na uku kai wani diploma ce ya kare amma abin da yake cewa shi bai iya wato kira bai iya sana'a kira ga annabin Allah annabi Dawuda alaihi salatu wassalam sana'a kira yake don ya rike kansa ya rike iyalinsa ya ci halalinsa sana'a kira ke haka Allah ya gaya muna wa alanna lahul hadida ga ma abun da yake yi da wa'annan karufan da Allah ya kore masa Allah ce a ni'mal sabighatin wa qaddir fi sardi yace ka je kai amfani da wannan karufan kai riguna kai rigar karhe rigar silke wadda ake amfani da ita a wajen yaƙi ko an harbo ka kibiya ba za ta shige ka ba saboda rigar karfe ce wannan aikin annabi dawo da shi yake yi yayi riga ta sulke ya zai yana amfani da ita kuma yana sayar da ita don ya samu ya ci abincinsa ya samu abin da yake rayuwa da shi wa malu salihan inni bima ta'maluna basir ku je ku aikata aikin alkhairi ina gani abin da kuke aikatawa kenan bayan aikin abin da kuke aikatawa na neman duniya shi ma na cikin aikin alkhairi sannan kuma ka je ka yi aikin alkhairi wanda ya shafi lahira shi ma duk aikin alkhairi ne shi sa qur'ani ma ke ce muna rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana ya Allah ka bamu kyakkyawa a duniya lahira ma ya Allah ka bamu kyakkyawa. wannan ita ce hanya ta rayuwa ta ƙure wadda annabawa Allah suka rayu a kanta ba annabi Dawuda ba ɗansa ma shi ma kansa annabi Suleiman da Allah ya ba mulki Allah ya ba annabta Allah ya ba dokiya a hakan kuma yana kasuwanci annabi Allah ne ba. wali suleiman riha guduha shaharun wa rawahuha shaharun wa asalna lahu ainal qitri annabi suleiman alayhi salatu wasalam da annabi Dawuda, Allah ya fore masa iska yadda kaga Allah ya ba mu motoci muna sarrafa su yadda muka ga dama wasu Allah ya ba su jirage suna sarrafa su yadda suka ga dama haka Allah ya fore ma annabi Dawuda iska idan zai je wani gari sai ya kira iska iska ya zo sai annabi dawo da ya zauna kan iska iska ɗauke shi kai shi wannan garin in ya kare bukata ce iska koma da ni inda ka ɗauko ni iska koma da shi debi irin wannan mulki ga ya mini mai mulkin duniyan da ke da wannan a hali yanzu iska ke tafiya da shi a inda yake bukatar ya je wannan fa duk Allah ke gaya mana wannan magana wa asalna lahu ainal qidri muka fore masa darma yana amfani da darma a wajen kere-kere a wajen abubuwa waɗanda yake ci yi amfani da su wajen ci da wajen bukatocinsa gaba ɗaya Allah ce ba nan kadai ba wa min aljinni ha aljanu mu hore masa ji taurin aljane ji taurin kai irin na aljane da kahirci irin na aljane amma dole bai isa yawa annabi Dawud da kahirci ba annabi da ah, annabi Suleiman annabi Suleiman zai kira aljane ce zo ga min aiki kasa kuma dole ya zo ya yi shi yasa ma Allah yake cewa yana wannan aiki ya amalu min bayni yadaihi wannan aljannan ya amalu min ya yadayhi wa'annan aljannan akwai wa'anda ke zuwa gaban su ya zauna a kan kujera yace abin da nake so a gina mini masallaci su gina yana zaune ban tashi nurin na sai sun gina su kama gina sai sun gina wannan masallaci yana zaune kuma har malamai suka ce wani lokaci saboda kawai in ya kyale su ba su aiki ba sa bari a zauna lafiya kawai sai ya sa su aiki sai su yi gina katanyar gina ce ku roshe su roshe sai su roshe ce ku sake ginawa haka yake bari su suna wannan aikin na wahala don dai a zauna lafiya da su domin dan ta'adda idan bai samu aiki ba to zai mugun aiki to gwamma a sa shi aikin da za a wato ɗau hankalinsa daga mugun aikin haka Allah hore masa wa'annan aljinin Allah ce wa man yazgmirhu min amrina yuzikuhu min azabi sayyid wanda ya saba ma umurninmu da annabi Allah ya bashi ya saba mana yi wa annabi Suleiman azabiyayya zamu masa azaba ya luna lahu ma ya sha'u shine Allah ma ya gaya muna aljanun suna wa annabi Dawuda aikin je ke so min mahareba suna mimbarai wato harabobi manya-manyan gine-gine wata masila da manya-manyan hotuna wajifan da manya-manyan jifan wato tukane manya-manyan tukane da ke kama da rumfuna kal jawabi shine ne kamar manya-manyan rumfuna wa kudurin rasiyat da manya-manyan tukane da kakkaya a ƙasa Allah ce eh, malu ala dawuda ya ku kan gida annabi dawuda annabi suleiman kana cikin su ku je ku yi aikin aikin da ke amfanin ku a duniya aikin da ke amfanin ku a lahira ku yi wannan aiki shukuran don godiya ga ga aikin wato da abun da ni muku wa qalilun min ibadiy shakur bayina ɗan kaɗan ke godiya ga Allah ko kwakku shiga cikin waɗanda ba su godiya ga Allah ya ku bayin Allah annabi Dawud alaihi salatu wasalam kamar yadda annabi ya gaya muna cewa baya cin wani abu in ba da aikin hannunsa ba kuma ya gaya mana annabi zakariya shi ma ya kasance na jaran kahinta ne annabi Allah ne kahinta ne yau ga wani da satifikin ma yana ganin bai iya yin kafinta bai iya wawai shi haka annabi Allah annabi Musa yana cikin ulul azam alaihi salatu wassalam aure zai yi sai da ya je yayi kiyo shekara takwas zuwa shekara goma yayi kiyo don ya samu abun gan sadaki amma kai yanzu ga kanan ka girma wai baka isa ka yi wai baka isa ka je ka neman ma kanka a jiran kake sai baban ka yayi maka a jiran kake sai wani alhaji ya baka kuɗi ka je ka yi aure a jiran kake sai wani ya je ma wai ka tashi ka je ka nema a wai wani kake jira ya je yi maka ka fa balaga fa kana bukata auren nan fa amma ba ka neman ma kanka kuma to ka dibi annabi Allah alaihi salatu wassalam yana bukata aure kiyo ya je yi amma mu samari mu suna nan yanzu zazzaune ba sa da aikin yi kaga yaro ya tashi ya kai shekara goma sha biyar wani sha shida wani ya kai ishirin wani talatin ya kai amma wallahi bai da sana'a in kaga ya ci abinci baba ne ya bashi in kaga ya sa riga baba ne ya bashi in kuɗin makaranta ne baba ne ne in bai da lafiya baba ne ne komi bisa ga baba ne shi baban nan sai ka ɗauka cewa wai arzikin karkashin ƙasa yake zuwa ya nemo shi ya ku bayan Allah wannan yana daga cikin kurakuran da matasanmu suke a cikin sa hali yanzu shi yasa arewacin Najeriya ta kasa zaman lafiya arewacin Najeriya ta kasa zaman lafiya me yasa saboda bamu da aiki yi muna ramma sana'a karamar sana'a ba ma iya yi matasan mu ba sa buƙatar sana'a son suke inda suke samu a haha ya ku bayi Allah ba abin da ke kawo ma rayuwa mai kyau kamar sana'a kuma bari in gaya muku duk wanda kaga ya dau hanyar sana'a ya riƙe ta da muhimmanci za ka ga ya samu halalin sa fiye da wanda bai rike wannan hanyar ba yau ga ya mai aikin da za ka yi ka samu kuɗi isassun kuɗi da za ka yi bukatar ka har ka taimaka ma ɗan uwanka irin kasuwanci kana gani aikin gwamnati zai zai baka wannan damar kana ganin siyasa za ta baka wannan damar mi ke baka damar ka samu wannan ai muna da yan kasuwa a Najeriya ku je ku auna rayuwar ku da rayuwar manya-manyan ma'aikatan mu na Najeriya akwai wanda ya kai fama da sakatare bila adadi a Najeriya a nan jihar sokoto an ka ce ma kana ana bukatar permanent iya iyaka aiki permanent secretary ko ko a ce ma ka kai iya ka koli kenan ko ko a ce ka kai rida a asibiti ma'aikaci asibiti dokta ne asibiti ya kai iya ka koli kenan idan aka ce ka kawo su ina tabbata ma kila za ka iya kawo mutum dubu ɗaya a jihar sokoto wa'anda suka kai wa'annan matsayi mutum dubu ɗaya amma cikinsu don Allah a jihar sokoto a kowanne ya kai dangote dukiya dangote fa ba yi digiri ba kila ban sani ba akwai wanda ya kai kudin sa duka farfesoshin jiha sokoto akwai a je shi zo ga AA ranunan ji irin mutanen da ke cin arziki karkashin sa saboda kasuwancin nan gwamnati da yake wa aiki shi yasa ya samu na arzikin koko kasuwanci ne ya kama ka ji bi jihohin da ka tafi a Najeriya sai ka ga gidan man AA rano ka san adadin mutanen da ke ci karkashin sa ga mini gwamnatin jihar da ta kai arzikin sa a hali yanzu amma mu mun zauna kawai wai abin da ake bukata kawai ka samu aiki da ka samu aiki ko ka zama farawo in dai ma'aikaci kake ko ka zama talaka ɗayan biyu ne ko ka zama farawo ko ka zama talaka domin ba raba ma'aikacin gwamnati da talaka ba duk wanda ya tsiya ga albashi kadai wai da shi ne zai ci to da shi da talaka ba kai kuma ba kauye wallahi mai noma in dai sai wata ya kare a baka gwamma wallahi ka ɗau ta ka je gona kai noman ka wallahi saboda ba yadda za kuma babban kuskure da muke a hali yanzu zaka ga mutu Allah ya bashi ya fara wannan aikin nauyi bai masa karfi ba ya auri mata daya ya auri mata biyu ya auri mata uku makila wani hahuru ya aura ana haifan masa yaya yayan nan sun taso ba wanda ya koya masa sana'a dukan su ba su sana'a yaro ya kai gida yaro goma yaro goma sha ɗai yaro goma sha biyu duk wanda ya yake abinci shi na wanda ya sa sutura shi ne wanda bai da lafiya shi ne wanda zai je makaranta kuɗin makaranta duk shi ne bai koya ma sana'a ko karama ba da zai yi dan iya tallafa ma kai ne har ya tallafa ma baba ne ba wanda ya koya ma haka sai kaga dan albashi ne gaba ɗaya bai zuwa ko ina duk ƴaƴan ake wawashewa da yazo kamin ya zo ma an canyi wannan mafi yawa abin da ke faruwa ke na arewacin Najeriya shi yasa kake ganin talauci ya zo ya muna katutu saboda ba mu sana'a ya kamata kana da ƙananan yara yaro ya kai shekara takwas an guda mai sana'a shekara goma ɗan gudamai ya taso da makaranta gudamai a ah, kawai mun bayyana kawai dai wai iya in dai ka kai shi makarantar boko to ka gama komi da komi makarantar boko in ba talauci ba me yake gudama sai sata ba ke gudama kai gudama yaro sana'a sannan ka hada mai da bokon ka hada mai da islamiyya ga sana'a ga musulunci sannan kuma ga karatu sana boko sannan ka gina ma ka rayuwa sannan kuma zaka hutawa a nan gaba amma idan ka bar su haka wallahi kana kai shekara 60 zuwa saba'in sai hawan jini ya taso maka saboda ƴaƴan za su taso babu mai sana'a za su taso karatun ma na boko ya zama na fitina yanzu in dai kake ka kai su makarantar kuɗi ka da iyawa tun da kai ba dan kasuwa ne ba ka iyawa ko ɓarawon kake sata ai tana da lokaci ka ga inda za ka yi ritaya ba ka iya satar ba ka iya ɗaukar nauyin su makarantar private ba ka iyawa sannan kuma in kake kuma in za ka kai su makarantar boko ta gwamnati makarantar boko na gwamnati sun lalace yaro zai je ya yi firamari ya sakandare ya kare komi bai iya ba kai kaddara ya iya ya kare an bashi digiri nawa za a bashi a albashi nawa za a bashi ka je ka binciki yan kasuwa wani ɗaya rana zai samu albashinka ɗaya rana zai samu albashinka na wata ya ku bayan Allah mu tashi tsaye mu nema kun ga yankin nafan nan da ke addabar mutane wallahi rashin aiki yi ne kun ga irin yadda ake shigo ana karkashe mu wallahi rashin aiki yi ne kuma yanzu abin ya riga ya fati kullum yanzu da ka buɗe gidan rediyo ko buɗe whatsapp ko facebook ko duka social media ba abin da zaka gani illa an kai hari wuri kaza an dankewa ne an kai ne an kashewa ne an yi kaza ne da tun muna jin nesa yanzu gashi nan kullum faruwa yake shekaran jiya nan jiya jiya tabba da labarin wani wani wanda an ka kashe gaban matarsa matarsa da cikin wata bakwai saboda bala'in da ta gani gabanta an kashe mata mijinta nan ta haifi ɗan tun bai isa haihuwa ba ɗan wata bakwai shekaran jiya nan kuma aka zo shagari ma aka kwasa wasu dabbobi jiya jiya kuma aka je neja aka sake basara ke gaba ɗaya ba da jima ba sati biyu ba su wuce ba gumburawa nan ɗan cikin lokal gamman ɗinana to lokal SA ne na gwamna aka kwashe shi shi ma aka kai shi daji sai dai ya saukai ne shekaran jiya ba da jimawa ba aka yi shi aka da aka sake daukar wani basaraki kai yanzu gashi nan yanzu ma faɗi ma kawai dai bata baki ne kawai yawa tsawon ga gobe an tsawon ga aka duk abin da ya kawo haka saboda rashin aiki yi ne kowa ya kwanta ga gwamnati gwamnatin nan ba ta iyawa mafi yawa wa'anda ke zuwa gwamnatin nan ba wata tarbiyya ne gari mafi yawa in sun ma sun yi sata to da su da iyalan su ne ku ko talakawa sai a baku da saukin ku to yaro ya taso bai da sana'a ya samu wa'anda ke bashi dan wani abu mafi yawa ɗan informant da ke cikin mutane a hali yanzu wallahi ba su da aikin yi ne sai ƴan wa'anda ke can ƴan ta'adda sai su ce musu to ga za mu baka kaza ka ba mu labari information alhaji wani alhaji wani ya sa alhaji wani bai iya bashi dubu goma su ko sun ce za su bashi dubu hamsin wallahi faɗi shi ka kama alhaji wani ya samu dubu hamsin shi bai da sana'ar yi kuma bai san inda zai samu dubu goma ba yau yau aka ce in eh, an kai sa'a aka kama alhaji aka kai shi daji in muka ba samu kuɗin ga abin da za mu baka wallahi zai ba da labari sadda kake gida shi zai kira su da waya ce gashi ne ya dawo gida sai a zo a sharbe ka to ashe babban magana ita ce da gwamnati da masu kuɗin mu da matasan mu mu rungumi kasuwanci ta wannan ne nake kira na ji abin da gwamnatin jiha ke yi na abin da ya shafi hana ƙananan kasuwa a bisa tituna wannan gaskiyar magana ko da yake yana da amfani a wani bangare amma rashin amfanin su ya yawa abin da ya shafi kasuwa kasuwanci karami wanda dan yaro za ka za azama dan yaronka dan wani abu a bakin titi inda zai dan samu wani abu kile samu ya biya na makaranta kila dai ko dai bai biya na makaranta ba dan abun da yake ci a gidanka ya dan dauke ma wannan nauyin to sai a ce ka ce yanzu dukkan tituna ana ana hanawa baka da damar ka dan dan shagon ka dan karami ka dan aza dole dai sai dai ka je kasuwa kasuwan nan ta riga ta cika mutum nawa ke da jarin da zai iya daukar haya a kasuwa mutum nawa adda wannan jari amma dan ƙaramin yan kasuwanci iri wanga a ba mutane dama su yi a wasu gurare eh it's okay a gyara gari bai kamata a shigo gari iske gari kasan kasan ba amma akwai dokoki akwai ka'idodin da za a yi yadda za a yi wannan kasuwancin kuma tare da yadda talaka ke iya samun yayi ya dan samu abin da yake ci sannan kuma a gyara gari kai kaddara ma ba iya wannan sai an bata gari domin ina amfanin gyaran gari kuma mutane na cikin talauci ai gari bai gyaru ba ai ba yadda za a gari ya gyaru alhali yara raba su da kasuwanci matasa ba sa da babu kasuwanci nan kawai kinnafan zai yawa ta'addancin zai yawa kashi kashi za su yawa kawai su ne za su yi to ba duye da ka gyara titi ne amfani gyara titi duye da ka gyara gari ne amfani gyara gari bai ma gyaruwa to abin da ke kira ga gwamnati wa'annan abubuwan a yi kokari a yi taka tsantsa a kansu a gyara bai kamata a ce a hana ma mutane irin wannan kasuwancin ba yanzu misali kusan shekara bakwai zuwa takwas izala ta yi wa'azi a anguwarmu waje anguwar rogo mutanen kanawa da suka zo wannan wa'azi na ƙasa sai suka fara kasuwanci a wannan gurin to daga nan kuma daga nan sai ya zama sai wurin sai ya zama kamar kasuwa yanzu mutanen da ke wannan gurin akwai wanda yana da wata bukata aka ce sai ya zo babbar kasuwa to gaskiya akwai wahala don kila abin da yake bukata bai wuce ɗari biyu ba to in yace zai zo kasuwa sai abin ɗari biyu sai ya kashe ɗari biyu na mashin sannan ya kashe ɗari biyu na abun da zai sauwa akwai wahala ko ba wahala to kaga amma wannan kasuwa tana ɗan taimaka ma mutane a wannan gurin to yanzu an ce za a roshe ta yanzu titin nan da ya tashi daga nan wanda ya taso daga na gidan man ada ba a yadda da ka zo ka ɗan aza ɗan shagon ka ɗan ƙarami ba su da ba su barin ka da ka aza yanzu a tashi ka ba yadda ba wayanda ma sun ka aza an tayar da su wasu an tayar da su yan kada aka bari wa'inda suka abin ga wasu duk an tayar da su ba yawanci suna an an tayar da su to akwai buƙatar lalle a dibi wannan matsala. ba don komai ba saboda a ba masu ɗan ƙaramin jari su samu hanyar da za su yi kasuwanci domin kasuwanci ƙaramin kasuwanci zai taimaka ma yanzu kana da yaro guda goma goma nan cikin goma nan ana samun hudu masu hankali wanda in ka ɗan ba su jarin dubu ishirin za su iya amfanar da kansu kila alal akalla su ɗauke ma abincin da suka ci a bakin su alal akalla su ɗauke ma kila ɗan kuɗin makaranta ko su ɗauke ma kuɗin littafai na makaranta kawai to kaga kada an rage ma wani abu amma an ce a duka ka kai yaro makaranta ya dawo makaranta in ya duk abun da yi duk bisa kanka dan albashin ka bai isar ka in ma dan karamin dan kasuwa ne bai isar ka saboda ka wannan yana da kyau mu diba kuma ya kamata ce gwamnati ta diba kuma wajibin mu ne mu da talakawa mu yi kokarin mu nemi sana'a ko da karama ce wadda za ta taimaka muna mu neman ma mutanen mu ƴaƴan mu sana'a ko da karama ce ko da suna boko kai ka bari yaro ya kare makarantar boko bai iya sana'a ba yana kare makarantar boko bai iya sana'a ba yanzu zai girman kai ya ce shi bai isa ya karami sana'a ba dole zai sai ya samu albashi ko ya samu ofis inda take dararo masa sauraka sai ya kasa karama abu sai ya zama haka nan in ba hankali ba daga nan sai ya shiga cikin hali wanda ba a so ya Allah ka kare mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan a qina adhaban a اللهم إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون